da ya sake tara mu a wannan lokaci domin ci gaba da wannan karatu na littafi mai albarka wato na tafsiratul anami fi annal ilma huwal imam wato littafin da maulamu shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yayi domin magana akan ilimi da ladabi wanda a ciki kamar yadda aka gani mun faru wannan karatu mai albarka tun daga ainihin wato budewa zuwa kuma yanzu inda za mu dora shi ne akan maganar muƙaddima to alhamdulillah yanzu za mu fara muqaddima malamu shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake cewa al muqaddimatu wato muqaddima na wannan littafi dama shi radiyallahu ta'ala anhu yayi bayani cewa littafin nan akwai muqaddima akwai kuma fasalai a ciki to yanzu magana ce ta muqaddima shehu radiyallahu ta'ala anhu yana cewa wannan muqaddima yayi ta ne fi annal fadilata fi dini bil iktisabi la bi mujarradil intisabi cewa yayi wannan muqaddima akan fifiko ko samun daraja a cikin addini to bil iktisabi da aiki ne labi mujarradil intisabi ba da mujarradin nasaba ba samun wani matsayi ko daraja ko wani fifiko a cikin addini to da aiki ake samu ba da wai tsantsar nasaba kawai ba a ce kawai don nasaba shi kenan a ba shi bane da aiki ake samun wannan matsayi sai ce ilam Ka yi sani ya kai dan uwa zadana Allah wa iyyaka basatan fil ilmi wal jismi Allah ya ƙara mana ni da kai wato daɗi a cikin ilimi da kuma ƙari a cikin lafiya basatan fil ilmi daɗi a cikin ilimi amma wal jismi to shi ba daɗi cikin sai a ce da ƙarin lafiya ma'ana Allah ya ƙara mana lafiyar jiki da kuma buɗi da yalwa a cikin ilimi wa salamatan fil idraki wal fahmi da kuma kuɓuta kubutacciyar riska da kuma fahimta ma'ana a samu riska na daga abin da ake so a faɗa da kuma fahimta kubutacciya ya ce annal fadilata shaksi allati tujibu lahu taqaddumu fi dini tunalu bil iktisabi la bi mujarrad al intisabi shehu radiyallahu anhu yake cewa samun fifiko samun matsayi a cikin addini wanda take saka wa mutum wajibtin ya samu daraja na jagoranci a cikin addini to tana samuwa ne da aiki ba da wai nasaba ba lallai shi mutum in ana so yana so ya samu daraja ya samu wani jagoranci a cikin addini to da aiki ake samu ba da mujaradin nasaba ba sai ce fatalabu taqaddumu fi dini bil imamati awil mashyakhati bi mujarradil intisabi qalilatun la yaqbaluha ulul albab ya ce neman gabaci ko neman jagoranci a cikin addini ko wani shugabanci ko kuma shehunta da mujarradin nasaba kawai ya ce kalilatun wannan ya kaɗan ne kaɗan ce wannan inda ana so a samu eh, daraja wata take mai gwaɓi mai yawa to ba da wai nasaba ake samu ba in ko an same ta da nasaba za ka same ta yar kaɗan ce la yaqbaluha ulul albab ma'abota hankali ma ba sa ma karɓar ta kwata-kwata ma gaba ɗaya ina fatan an fahimta idan an ce wai kawai saboda sabaka za ka nemi jagoranci a addini ko za ka nemi shehunta ko za ka nemi wani shugabanci a cikin tsarin addini dai na addinin musulunci da mujarradin nasaba kai ko da za a samu ma to ɗan kaɗan ne abin da za a samu na daga wannan ɗin kai ya ce ma'abota hankali ma ba sa ma karɓar wannan wato abin da shi yake so ya nuna mana a nan shine yana nuna mana cewa duk wanda ya tsaya cewa da nasaba kawai zai nemi shugabanci a addini ko jagoranci ko shehunta da tsantsar nasabar gidansu kawai ya ce to ko da ya samu za ka samu ɗan kaɗan ne ba za ka tarar wato ana bashi wannan ko an ɗan bashi wannan jagorancin ko wannan shugabancin ne saboda wala Allah kallon wasu manya a gidan ko kuma asalin wato gidan sai a zama an dan bashi ita amma ba a same ta yadda ake so ba to sai ya ce mama abota hankali ba sa karɓar ta ma kwata-kwata ba sa karɓar ta kwata-kwata ma'ana a gurinsu wannan ba ma abin karɓa ba ne sai yake cewa ƙalar imamul fakhar razi inda ƙaulihi ta'ala al'imamun Fakhar razi ya faɗa a wajen faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala inda Allah yake cewa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi ataqakum inna Allah alimun kabir alimun kabir cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa ya ce mun sanya ku kuka zama dangogi wa qaba'ila da kuma kabilu lita'arafu dan ku yi ta'arufi dan wato a san wane san wane wane ya san wane ta dalilin wane ta dalilin nasaba wane wannan shine dalilin da Allah ya sa muka sanya ku dangogi in ji Allah ya ce muka sanya ku dangogi muka sanya ku kabilu don ku yi wannan ta'arufin al wannan aya tana cikin suratul hujirat aya ta goma sha uku kenan to sai ya ce ba da kalamin fi irshadun ila burhanin bayan zance da aka yi shi fakar razi ya kawo zance bayani ya bayani akan ma'anar wannan ayar sai ce a to bayan wannan zancen akwai abin da yake shiryarwa zuwa ga dalili bayyananne ya dullu ala annal iftikara laysa bil intisabi wanda yake nuni da cewa shi alfahari alfahari ba da nasaba ake alfahari ba an gane shi fakar razi wato ya yi bayani mai yawa a cikin wannan wanda yake nuni a cikin bayaninsa cewa wai samun alfahari ba da nasaba ake alfahari ba eh sai ce wa zalika li'anna al-qaba'ila lit-ta'arufi bi sababil insani ila shakhsin wato su kabilu ai dan ayi ta'arufi dan a san juna ne da sababin nasabtuwa zuwa ga wani mutum ma'ana wannan dan gidan wane ne dan gidan wane ne su ne asalin su wane wannan shine dalilin da Allah ya sa aka san juna a haɗayi ƙabilu ayi yi dangogi don wannan gaba daya an gane domin me a haɗu da wata nasaba zuwa ga wani mutum sai ce tofa fa in kana zalika shaksu sharifan sahal iftikaru bihi fi zannikum idan har wannan mutumin da aka danganta da shi wanda aka haɗa nasabar da shi idan ya kasance maɗaukaki ne to sai alfahari ya inganta da shi wannan mutumin saboda wai ku a zatanku ma'ana idan mutum ana kallon wani maɗaukaki ne aka faɗe shi wani babban mutum to sai ya zamanto a dinga alfahari da danganta nasaba zuwa ga wannan mutumin fahim ka da zalika ah, wa in lam yakun sharifan lam yasihal iftikaru amma idan wannan mutum ba wani ba bane to sai ya zamanto wai alfahari da shi wai bai inganta ba ma'ana sai ka ga mutumin da ya zamanto babba wanda ana kowa yana so ya zama yana da alaka da shi ko da ya nasabta kansa da danginsa to idan mutumin ya zama wani maɗaukaki ne shi ne fa za a yi haka amma in mutumin ba komai ba ne shi to za ka tarar ba a wani alfahari ba a wani son a danganta kai da shi sai ce bisharafi zarikar rajulun lazi taftakiruna bihi wa huwa bi intisabi ila fadilatin au bi iktisabi fadilatin shi dalilin da yasa ai ake so a danganta kai zuwa ga wannan mutumin madaukaki wanda ake so a yi alfaharin da shi ai saboda nasabtuwarsa ne zuwa ga wata daraja ta nasaba ko kuma wata daraja da ya zamanto ya neme ta shi da kansa zaka tara duk wanda zaka ga ana so alfaharin da shi saboda wani dalili ne ko dai shi ma yana da wata nasaba wadda nasabar nan maɗaukakiya ce sai kaga ana so shi ma a nasabta kai da shi ko kuma a'a shi a kan kansa ne ya nemi wani daraja ya nemi wani matsayi Allah ya yi masa to sai kaga ana son a yi alfahari da shi a danganta kai da shi an gane ko to sai ya ce fa in kana bil intisabi to idan ya zamanto shi wannan mutumin da ake so a yi alfaharin da shi da nasaba ne ya zamanto ake so a yi, wato shi ma ya samu wannan darajar to lazimal intihau to sai ya zamanto wajibi ne sai an samu yankewa in dai dan nasaba ne domin in har nasaba ce daga wani zuwa wani aka zama ake so a alfahari da shi to ai wanan wata rana zai zamanto babu shi to saboda haka in babu shi to kaga nasabar ta kare kenan wa in kana bil iktisabi idan kuma ya kasance da aiki ne wannan mutum aiki yayi ake so ya zama to alfahari da shi sai ce to fadayyinul faqihul karimul musinu sara misla man yaftakiru bihi limuftakiru to idan da aiki ne wannan mutumin ya samu wannan darajar to sai aka samu wani shi kuma mai riko da addini bawan Allah malami karimi mai kyautacewa a cikin sha'ani to sara misla man yaftakiru bihi limuftakiru sai ya zama misalin wannan wanda mai alfaharin yake alfahari da shi an gane yan uwa abinda ake nufi shi wannan mutumin nasabar da ya samu ko darajar da ya samu ba da nasaba ba ne da wani aiki ne an gane to idan ya zamanto wani shi kuma sai ya zo ya yi aiki shi ma sai ya nemi wani daraja ko wata falala ta ɗaukaka a cikin addini to ba wai shi ne zai zama kamar wanda yake alfaharin ba a'a zai zama misalin wanda ake alfaharin da shi shi ma kaga abin da ake bukata kenan ya samu ba magana ta ta cewa idan an zo an danganta kai cewa mu ai suwa ne suwa dangin suwa ne suwa ne bane a cikin addini mu 'ya'yan shehu wane ne ko 'ya'yan malam wane ne in bangaren qur'ani ne ko mu 'ya'yan gwani wane ne to sai a tsaya a kalla 'ya'yan shehu wane shin kuma kun yi aikin shehu wane din kun yi ilimi kun yi ilimin da za ku zamanto kamar wato misalin shi wanan to kenan idan ya zamanto dama kawai nasaba ce ake danganta kai da ita ba a yi aikin ba to lazimal intihau wajibi ne sai yankewa ta tabbata wata rana sai kaga wa'annan da suke na alfarin sai kaga an gansu ba komai ba domin ba su yi aikin da shi wanan yayi ba amma in ya zamanto da aiki suka samu wannan alfaharin da suke yi da shi wannan babban mutumin to zaka samu wanda shi kuma bai da wata nasaba da kowa ba ɗan kowa ba ne sai ya zamanto ya yi riko da addini ya ilimi sai kuma ya zamanto mai karimi mai kyautacewa a cikin ilimin da aiki da kuma ilimin to sai ya zamanto misalin wanda su waɗancan ɗin suke alfahari da shi ba ma wai shi ya dinga alfahari shi ma da wani ba a'a shi ne da kansa ma zai zama misalin wanda ake alfahari da shi to saboda haka sai ya ce to fa kaifa bil abi wa abil abi alaman hasala lahu min al hazzi wal khairi ma faddala bihi nafsuhu an zalikal abi wal jaddi sai ce to yaya kuma uba ko kuma uban uba kawai shikenan dan ka wane ne ko kuma kakan ka wane ne kawai shikenan a'a sai ya ce alama hasal lahu min alhazzi wal khairi a bisa wanda wani abu ya tabbata daga gare shi na daga rabo da alkhairi na abin da ya fifici kansa da shi daga wannan uban da wannan kakan yaya zaka ga abun ba ma ya zama wai ana wai shi mana sai kaga shi ne ya zama misalin uban ko misalin kakan saboda me saboda ya tsaya ya fifici kansa da wani aiki da tsayawa fiye da ma yadda uban ya yi ko fiye da yadda kakansa ya yi sai ka gani idan mutum ya zama haka sai ka ana cewa allahu akbar ai wane ko babansa bai yi haka ba wane yi ko kakan nasu ma ai bai kai kamar shi wane din ba me yasa saboda ba da nasaba ya tsaya ba ya tsaya da aiki ne ya tsaya ya tsaya da aiki shi yasa yan uwa tsakani da Allah ya kamata ita tafsiratul anami wannan littafi na shehu radiyallahu ta'ala wani littafi ne wanda shehu yayi wa al'umma gata yayi jama'ar manzon Allah gata cewa me a tsaya a jajirci a ilimi a yi aiki da ilimi a yi ladabi sai ka ga mutane sun zama manya sun samu ɗaukaka sun samu daraja duk wani mai alfahari da zai zo ya musu alfahari da nasabarsa ko da danginsa sai ka ga wannan alfaharin bai zama komai ba domin shi iya alfaharin nasabar kawai yake bai tsayaye aikin da iyayensa ko kakanninsa suka yi ba amma wanda ya tsayaye aiki wanda ya tsayaye kokari to za ka samu shi kuma fiye da ma wanda yake alfahari da baban nasa to baban wanda ake alfahari da shi ko kakan ma sai ka ga shi wannan bawan Allah shi kuma ya kai shi alhali kuma shi bai da nasabar uba bai da nasabar kaka a wajen ɗaukakan nasaba sai ce Allahumma illa an yahuda sharafal intisabi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai ce Allahumma sai dai fa wannan mai danganta nasaban nan ya samu ɗaukakar nasaba ne da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in dai ya samu ɗaukakar nasaba ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan nasabar to tana nan kuma matsayin nasabar yana nan ɗaukakar nasabar nan tana nan ma'ana sharifai kenan jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a su wannan nasabar tasu lallai ita za ta dangana za ta dangana kuma ɗaukakar ta tana nan saboda me saboda wanda suka dangana izuwa gare shi sai ce fa inna ahadan la karu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fil fadilati hatta kula ana mislu abika yace domin daya ba zai zamanto ya samu kusanci ma zuwa ga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba balle ma har waye ce ni misalin baban babanka ne misalin manzon Allah kenan babu wannan amma banda wannan nasaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wata nasaba wani zai iya yin wani aiki kaga ana ganinsa kamar misalin wannan wanda ake nasabta kai zuwa gare shi amma sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai ne manzon Allah annabi Muhammadu to ba wani ɗaya da ya isa ya kusanci darajar sama ko a faƙan nabi na fi kalkin wa fi kulukin walam yadanuhu fi ilmin wala karimi shi manzon sallallahu alaihi wasallam ya fifici dukkanin annabawa a cikin halitta a cikin kuma ɗabi'a halittarsa ta fi ta kowa ɗabi'arsa kuma ta fi ta kowa kamar da Allah tabaraka ta'ala ya faɗa yana cewa wa ka la ala khuluqin azim ya rasulullah kana kan tadodi manya manya kuma Allah ya rantsuwa da wannan yana kan tadodi manya manya saboda haka a kuma manzo sallallahu yake cewa ni an aiko ni ne don na cika me makarimul akhlaq li'u li utammima makarimul akhlaq an aiko ni dan na cika kyawawan ɗabi'u manya manya to saboda haka a wajen ɗabi'a da wajen halitta babu irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba annabawa ma ba su kusance shi ba yawa a cikin ilimi da kuma matsayi da darajarsa sallallahu alaihi to shi yasa sai ce anan nasaba da ta haɗu ta manzala sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda zai ce ya yi wani aiki ya samu wannan matsayin har ma ya ce ya kai matsayin misalin manzan Allah babu wannan babu wannan sai ce walakin fi hadan nasabi asbatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asharafa liman intasaba ilaihi bil iktisabi to sai dai fa a wannan maganar nasaban fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da samun ɗaukaka da wanda ya danganta zuwa gare shi da aiki fiye da wanda ya danganta zuwa gare shi da nasaba to yan kun kuma wani zanci an gane wato ga matsayin nasabar amma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya tabbatar da wanda ya danganta zuwa gare shi da aikin manzan Allah abin da manzan Allah ya zo da shi na addini ya riko da shi da kyawawan ɗabi'u da riko da sunnar manzala sallallahu alaihi wasallam ayyuka ne na shine aikin shari'ar manzan Allah shari'a addinin musulunci to wanda ya danganta da wannan ya aiki a cikin wannan to ya fi wanda kawai ya dangantu da sunan ai jikokin annabi ne yawwa amma ya zamanto babu aiki kawai ya danganta da nasaba ne amma babu aiki a annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina ce wanda ya danganta zuwa gare shi da aiki to lallai ya fi ji ko Wani fahu liman arada sharafa bil intisabi annabi ya kore ga wanda yake nufin ya samu ɗaukaka kawai da nasaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya kore wannan ya tabbatar da cewa samun ɗaukaka da daraja da aiki ya fi samun ɗaukaka da daraja da nasaba shi yasa a nan zaka ga wanda nasabar ta tsaya ta shamake fuskarsu idanuwansu suka zamanto ba sa kallon komai kawai sai dai nasabar su amma ga aikin gidansu ga aikin kakansu ba su yi ba an gane to annabi sallallahu sai ya to ya kore duk wanda yake sai ya samu ɗaukaka da daraja a cikin wanda ya danganta kansa da nasaban nan kawai sai ya kore ta sai ya ce wanda suka danganta da ni da aiki to sun fi su saboda wani hadisi da annabi sallallahu ya faɗa yana cewa na hannu ma ashiral anbiya'i la nurasu mu taron annabawa ba a gadan mu ba a gadan mu kawai kace shikenan dan kai cikin nasabar annabi kake shikenan kai ka gaji annabi kadai da nasaba annabi ya ce a mu ba a gada mu wa kala aidan ya kuma sake faɗa a wani hadisi yana cewa al ulama'u warathatul anbiya'i su malamai su ne magada annabawa su ne magada annabawa la nurasu bil intisabi mu ba a gadan mu da nasaba wa inna ma nurasu bil iktisabi mu ana gadan mu ne da aiki in ji Allah sallallahu alaihi wasallam an gane abinda annabi sallallahu yake nufi anan wanda suka dangantu da nasabarsa kadai wannan afdaliya wannan falala ta nasaba Allah ya bayar kwarai ku tana nan amma samun ɗaukaka a cikin addini da nasabar kadai baya yi a sai an hada da aiki so da haka idan dangogi da jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam suna so su samu wannan matsayin da darajar to sai su yi wannan aikin idan suke aikin manzan Allah suka hada da abin da manzan Allah ya faɗa ya ce su yi to in suka hada to su sun cika kenan sun hada biyu ga nasaba ta jini ga kuma nasaba ta aiki amma in suka tsaya iya nasaba kawai ta jini to wanda ya zo ya aiki shi kuma sai ya samu nasaba da annabi fiye da wanda ya danganta da shi da nasaba ta jini an gane to shi yasa anan sai ya kawo yake cewa mu taron annabawa ba a gadon mu da nasaba kadai Eh, bal dai mu ana gada mu da aiki ne sai ce wa samitu anna ba da shurafa fi biladi kurasana ya ce ji daga sashin sharifai a garin kurasana kana fi nasabi aqrabun nas aqraban nas ila aliyin radiyallahu ta'ala shi wannan sharifi ya kasance mafi kusancin mutane zuwa ga sayyidina ali karamallahu jawo mana a garin kurasana an yi wani sharifi yana da kusanci da saidi ali ma'ana da an fara kirga jikokin saidi ali kafin a kai wani adadi da yawa zaka ji an faɗe shi kusa kusa yake ma'ana a lokacin ya ma fi kusan kowa ma nasaba zuwa ga dangin sayyidina ali cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam na annahu kana fasikan to sai dai shi wannan sharifi an samu akasi ya kasance baya yin aikin da annabi ya ce a yi baya yin aikin da Allah ya ce a yi wanda suka ce kar a yi shi yake yi domin a kamo kalmar kalmar fasiki to ba wai sai wanda kawai ya je yana yin wani aiki na ashararanci da sauransu ba a duk wanda ya yi wani aikin da ba shine aikin da Allah yake so a yi ba da ba shine aikin da manzon Allah yake so a yi ba to sai a ce wannan ya zama fasiki ya fita daga da'ar Allah ya fita daga biyar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi wannan sharifi ya zama yana aikata abubuwan da Allah da annabi suka hana a takaice kenan wa kana hunaka maulan aswadu a garin ya kasance akwai wani malami wanda yake shi kuma bakar fata ne bakar fata ne shi wannan sharifi balarabe ne dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a garin a akwai wani malami shi kuma bakar fata ne ma ba balarabe bane sai dai takaddama bil ilmi wal amali amma ya samu jagoranci da ilimi da kuma aiki da iliminsa sai zamanto a garin malami ne mutane suna girmama shi mutane suna binsa saboda me ya samu tsayawa da aiki na ilimi da kuma ainihin wato bin annabi sallallahu alaihi wasallam akai ta zuwa eh akai ta zuwa mutane daga ko ina ana ta neman albarkan malami ana zuwa ana karatu ana kuma masa hidima ga annahu kharaja yawman min baiti yaqsudul masjida sai aka dace wata rana ya fito daga gidansa ya taho zai taho masallaci fatta ba ahu khalqun sai jama'a ta dafo malam aka yi dafifi e shehin malami zai tafi masallaci an rako shi kenan almajirai an rako shi falaqiyahu sharifun sakarana sai wannan eh, eh, sharifi sai ya haɗu da shi wannan malami alhalin shi wannan sharifi yana cikin maye yana cikin maye ya sha abubuwan sa maye Wakanan nasu ya na sharifa wa na an tariqihi sai ya zamanto mutane suna korar shi sharifin suna tankaɗe shi daga kan hanya an gane saboda shi ya taho yana maye kuma ya danno cikin wajen jama'ar inda shi malamin nan yake tafiya so da sai jama'a suna zama suna kore shi suna tunkuɗe shi daga kan hanya fagalabahum har dai shi wannan sharifi ya zamanto ya cin musu ma'ana yana so zai zo wajen shi malamin ne fata allaka bi tsarafi shahi yana zuwa sai ya zamanto ya rike gefen rigar shi wannan shehin malami wa qala lahu sai shi wannan sharifi ya kalli malamin sai ya aswadal hawafira wa shawafira ya kai mai bakaken kofatai da bakaken gashin idanu ma'ana kalma ce ta muzantawa wata kalma ce da su laraba suke amfani da ita in ana so a muzanta mutum a aibanta shi kamar zagi ne na wata siga sai yake ce masa ya kai mai baƙaƙen kofatai da baƙaƙen gizzan idanu ya kafir ibn kafirin <clears throat> ya kai kafiri dan kafiri ana ibnu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce ni da kake gani na ni dan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ni jika annabi ne kai ya kai mala uzallu wa tujallu wa uzammu wa tukramu wa uhanu wa tu'anu yace uzallu wa tujallu ni gani ina dan annabi jikan manzan Allah amma ana kaskantar da ni wato jallu kai kuma ana ɗaukaka ka wa uzammu wato kuran ni ana zargina ana kyamata ta kai kuma ana ɗaukaka ka wa uhanu wato anu ni ana wulakanta ni kai kuma ana taimaka maka ana binka ana maka hidima waye kai subhanallah allahu akbar fahamman nasu bidarbihi sai mutane sai suka tasan san za su dake shi saboda ganin ya zo yana ciwo shi malam mutunci an gane ko fakalar shehu sai shi wannan shehin malami sai ya ce la kar ku dake shi ku bari ku bari kar ku dafe shi ha za mu shi haza mutamalun minhu jaddihi mu wannan abin da yake yi zamu iya karɓa saboda kakansa ai sharifi ne eh, sai mu karɓa tun da kakansa zamu gani ya eh, abin da yake mana ba komai sai ce wa darbuhu ma'dudun li jaddihi in kuka dake shi dukan nan zai zamanto abin kirgawa ne ga kakansa zai zamanto abin da zai muzanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku dake shi sai ce walakin ya ayyuha sharifu sai malamin nan ya ce amma sai dai kai ya kai wannan sharifi tsaya ka ji yadda abin yake kaga ana haka ni kaga ana girmama ni kai ana wulakanta ka ana ɗaukaka daraja ta kai ana ƙasƙantar da kai ana mun hidima kai kuma ana ainihin kore ka sai ce me ya faru sai ce bayyattu baɗini wasa, sawwatta baɗinika baɗinaka ni na faranta baɗi na kai kuma ka bakanta baɗininka ma'ana ni a cikin cikina da kake kallo na baƙi mai kaza mai kaza ko to cikina na faranta ma'ana na gyara na bu Allah na bi kakanka na yi aiki a cikin addini wasa wata baɗinaka kai kuma za ka fari sharifi amma sai dai cikin naka ka bukanta shi saboda ka yi aikin da babanka in eh, kakanka da Allah ba sa so an gane fayaran nasu bayadu kalbi fauka sawadi wajihi to sai mutane da na zamanto na faranta cikina sai mutane suka ga hasken wato zahirina hasken jikina fiye da ainihin bakin hasken jikina fiye da ainihin bakin fuskata saboda kai kana kallo na baki to amma da na zamanto na aiki na Allah to sai zamanto tun da cikina ya fari to sai mutane suka ga fari na fiye da baki an gane fahasuntu to sai na kyau sai na kyau shi sa ka gashi mutane sun dafo mu ana tabi na ana tare da ni amma kai kuma ya ce wa akastu sirata abi abika wa akasta sirata abi wa akastu sirata abika wa akasta sirata abi ni sai na riki ɗabi'u da halayen babanka kai kuma sai ka zamanto ka riki ɗabi'u da halayen babana fara'anin nasu fi sirati abika wa ra'auka fi sirati abi to sai mutane sai suke gani na a cikin hali da ɗabi'un babanka kai kuma sai suke kallon ka a ɗabi'un babana wannan kafirin da kake cewa ko a haka ya faɗa masa ko ya ce ya kai ɗan kafiri mai baƙaƙen kofatai mai kaza mai kaza to ni da na kyautata cikina to mutane sai suka ga kyau na fiye da baƙin jikina ma'ana kenan kai kuma tare da kana sharifi balarabe to amma ka muna na cikinka to sai mutane suka ga muninka fiye da kyan jikinka sai na zamanto na ɗibi ɗabi'un babanka da halayensa kai kuma sai ka ɗibi ɗabi'un babana wannan kafarin da kace da halayensa to fa zannuni ibna abika to sai mutane suka yi zaton ni ne dan baban naka wa zannuka ibna abi sai suka zata kai kuma kai ne dan babana an gane fa amilu ma aka ma yi umalu ma abi wa amilu i ma yi umalu ma abika to sai mutane sai suka yi mun abin da ya kamata su yi wa babanka kai kuma sai suka yi maka abin da ya kamata su yi wa babana an gane to abin da yake nufi anan na riki ɗabi'un annabi da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mutane sai suka zaton aini ne sharifin ma ni ne dan baban naka kai kuma sai ka riki ɗabi'u da halayen babana wannan bakin kafirin da kake faɗa to sai mutane sai suka yi zaton kai kuma kai ne dan baban nawa kafirin to kyamar da za a yi mun tunda ni na riki halin babanka to sai ake sai a zaman to ba ita aka yi mun ba kai aka yi wa wannan kyamar don kai ka ɗabi halin baban nawa ni kuma kai kuma abin da za a yi maka na kyautatawa saboda babanka to sai aka dawo sai ake mun saboda su, ni ne dan baban naka wannan kisa mai kaye kwarai da gaske yan uwa